a'adana Allah wa ajarana jami'an minan nar bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha uku ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1437 wanda hakan ya yi daidai da 24 ga watan 12 watan disamba na shekara ta 2015 amma a jerin shekarun gumaka na girigori yan uwana mahalarta wannan karatu wannan karatu namu shine turmi na 29 cikin littafin bugiyatul mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق شرحني من الدكتور أبو عبد الرحمن محمد ثاني عمر موسى لجيلمو ييوى ساقون دا شيخ الإسلام ابن تيمية يأيكا ومتانا wa إن ديكي ودا yake gwada قسكيا turbar السنة turbar منذ الله صلى الله عليه وسلم wasallama ba ta ce turba ba idan kuna biye satin da ya gabata muna dai kan zance ne akan yadda aka rabu gida-gida wasu suka wuce gona da iri wasu suka yi sakaci suka mai da addinin wasa suka ɗora wa kansu abinda Allah bai ɗora musu ba suka sauƙe abinda Allah ya ɗora musu ta hanyar yin tawili da murguɗa ma'ana a babuka daban-daban na addini babuka na aƙida babin amur bil ma'ruf babin azabar kabari babin alkiyama babin yadda ake mu'amala da shugabanni babin bawa mai sabo a nan duniya mai matsayinsa a lahira ma mai matsayinsa sati uku kenan ana ta magana akan wannan abu har yanzu shekul islam ibn taimiyya bai fita daga cikin wannan zance ba sai ke cewa fal'awwaluna ya dukuluna fil muharramat kashin farko su ne murji'a waɗanda ke cewa su addini a gurinsu daga zaran mutum ya furta da baki ya ce la ilaha illallah ba dole sai ya yi aiki ba kuma imaninsa daidai yake da wanda ke aikin imanin kowa ma daidai yake da na kowa ba wani wanda za a ce imaninsa ya fi na wani imani baya karuwa baya raguwa wannan kofar da suka bude wa kansu sai zamto cewa suna shagalinsu suna yin abin da su ga dama saboda sun ce in ka ce la ilaha illallah duk ta bargazar da kai kana nan daren dam a cikin musulunci ko matsayin kaɗai da kowa fal'awwaluna yadkhuluna fil muharramat sai suke shiga cikin abubuwan da suke saban Allah wa ha'ula'i yatrukuna na ad-dini wa shara'i al-islam waɗannan sai suke rabuwa da abubuwan da addinin musulunci ya ɗora musu na wajibai ya ɗora musu na tilas ya ɗora musu na ibada saboda da mutum ya yi ibadan da ma bai yi ba don matsayinsa ɗaya musulunci wa shara'i al-islam da shari'a ta musulunci wa gullatuhum yatrukuna لا يتركونها لأجل موافقة ما يظنه ظالما sa'annan kuma waɗanda suka wuce gona da iri daga cikinsu suna barin duk wani abin da yake ma na addini idan shugaban da yake jagorantar mutane in a ganin suna ganin azzalimi ne sai su ga yadda za su yi tarayya da wanda yake mai azalimi wannan kuma an koma ɗaya ɓangare ne waɗanda suka wuce gona da iri ana nufin jawa ba ma wai maganan cewa matsayinsa a lahira ba a nan duniya ma dama ƙida su duk wanda ya saba ma Allah kafiri ne shi saboda haka ya halatta a yaƙe shi wanda ya ƙarya ya halatta a yaƙe shi ya fita daga musulunci wanda ya saba alƙawari ya halatta a yaƙe shi ya fita daga musulunci wannan ya saka duk wanda suke tsammanin cewa ya saba wa addinin musulunci sai ma su ga wato ba abin da za su yi in ba su yi watsi da shi ba wa ya yakunu kamilan fi ilmihi wa adlihi wannan zato nasu ba dole ya zama gaskiya ba don ba wai dole abin da kake tsammani kan mutum ya gaskata ba zai iya yiwa irin wannan mutumi ma hakikaninsa wato cikakken mutum ne a wajen ayyukansa da iliminsa ina kuma matsayin ahalus sunna mabiya manzon Allah sallallahu alaihi sallama su a ina suke su ma suna shiga cikin wannan hayaniyar da rudanin da harigidan ko kuma su suna nan kyam akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wa ahalul istiqamati wal i'tidali yuti'una Allah wa rasulahu bihasabil imkan waɗanda suke hanya madaidaiciya waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahlus sunna wal jama'a yuti'una Allah wa rasula suna biyayya wa Allah suna biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi hasabil imkani gwargwadon iyawarsu fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha idan yanayi ba zai iya baka damar ka yi duk abin da shari'a ta ce ka yi ba to dan abin da za ka iya ɗin sai ka haƙura da shi ka yi idan ya zamto a ranar gobe kiyama aka tashi kiyama Allah ba zai kama ka ba Allah ya ce ka yi tsoron Allah ne gwargwadon abin da za ka iya laifinka shi ne abin da za ka iya ɗin kuma ka ƙi iyawa da hujjar cewa ba a baka damar iyawa ba baka da damar iyawa alhali kuma kana da damar iya yin haka shine kayi laifi fayattaquna Allah mastata'u suna tsoron Allah gwargwadon iyawarsu wa idza amarahum rasulu bi amrin ataw minhu mastata'u idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da wani abu sai su zo wannan abun gwargwadon iyawarsu kamar da zo a cikin hadisi manzon Allah ke cewa idan na umarce ku kan wani abu ku zo masa gwargwadon iyawarku in kuma na hane ku kan wani abu ku hannu wala ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما نهي عنه باسا يدا سكالا أبن أكي مس أمرني دسي سبو دا أيكي وني كودا وني يهنا بل كما قال ta'ala waɗannan mutane sun tsaya akan ƙafarsu sun damu da kawunansu sun kasance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wasu ya ce ya ayyuhal amanu alaikum anfusukum anfusakum ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya ku damu da kanku ku kula da kanku ku talaidai kanku la yadurukum man dalla idha hatadaitum ba aikinku ku bane ba sai kun sa kowa ya shirya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah mai ya sha. kai baka iya shirya da wanda ka ga dama Allah ke shiryar da wanda ya so wanda kake so ba dole ya shirya ba Allah shirya tana hannunsa ne wala yu'awiluna ahadan ala ma'asiya amma dan cewa su suna uh, yi wa Allah biyayya gwargwadon damar da suka samu kuma wannan ba yana gwada su masu sakaci bane ba ba sa yadda su taimaka wani akan abin da yake sabon Allah inna mata'atu fil ma'ruf biyayya da ake yi ana yin ta ne cikin abin da yake daidai la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba a yin biyayya ma wani abin halitta in dai zai sa a saba wa Allah madaukakin sarki la ta'ata liman lam yuti' Allah azza wa jal idan aka umarce ka kan wani abu abin nan kuma saban Allah ne to yin biyayya ba shugaba a irin wannan yanayi ba daidai bane ba saboda ba a biyayya ga wanda bai biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan fa in har za su iya wato barin umarnin ne idan ya zamto cewa umarnin in ba su yi ba zai kai su zuwa ga halaka zai kai su zuwa ga wata fitina da ta fi kwan su yi umarnin to anan gudun sai su yi umarnin su mai su tuba wala yuziluna bi mahuwa an ankaru minhu ahli suna tsarin su shine ba sa kokarin kawar da abin da yake mummuna da wani abin da ya fi shi muni a'a yana daga cikin abin da malamai suka ambata na sharuɗan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shine mutum ya lura idan abin da za a kawar kawar da shi ɗin kuma za ta iya jawowa wani mummunan aikin da ya fi shi to a irin wannan gaba ƙaurace masa shine abin da ya fi haƙuri shine abin da ya fi kwanda ka bashi a haka wala ya amuruna bil ma'ruf illa bil ma'ruf ba sa umarni da kyakkyawa sai da abin da yake kyakkyawa ba sa umarni cewa yi wa Allah biyayya da abin da ke sabansa ba za su yi umarni cewa a buga ganga don ayyabo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda buga ganga haramun ne saboda haka a garin gyaran gida in ba a wasa ba sai a tsole idanu fahim wasatun fi amatul umur su ahlus sunna suna tsakatsakiya ne cikin dukkan lamuransu malam yace tamayyaza ahlus sunnati wal jama'ati fi maslakihim al amali nan gurin zai ambato bana abubuwan da ahlus sunna suka yi fice da shi ya bambanta su da sauran ƙungiyoyi waɗanda suke batattu ya ce suna sun sha bamban ta tsarinsu a wajen aiki wasimatuhumul manhajiya da kuma siffofinsu na irin tafarkinsu an ghairihim min ahal bid'i sun sha bamban da wasu 'yan bid'a fafi babu ta'amuli ma'al wulatul umuri wa babu al'amri bil ma'arufi wa nahyi anil munkar a babu. yadda ake mu'amalantar shugabanni da babin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna tamayyazu an alkhawariji wa shi'a sun sha bamban da khawarijawa waɗanda suke cewa daga zaran ka aikata sabo ka zama arni saboda haka jininka ya halitta jininka ya halatta sai a aika ka lahira ko wa shi'ati sun sha bamban da shi'a fal amru bil ma'ruf wan nahyi al munkari indahum min aujabil a'mali kada kuma wani ya ɗauka cewa wannan sakaci ne ya jawo musu suka samu kansu a haka a'a su a babin amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar suna ganin sa a matsayin wato umarni mafi girma cikin ayyukan da aka umarce su yi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabayatum bil ina wa raditum bizar zar wa tabatum أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا ترجعوا ما إلى دينكم أشي حديث مزولة مرة أمنكم منكرا falyughayyirhu biyadihi wanda ya ga abin da yake mummuna yayi kokarin kawar da shi da hannunsa in ba zai iya ba ya kawar da shi da bakinsa in ba zai iya ba ya kawar da shi da zuciyarsa wa zalika adhaful iman Allah ya ba mu labarin wasu mutane cikin banu Isra'ila da Allah ya tsine musu saboda babu ruwansu da umarni da kyakkyawa ko hani kan abin da yake mummuna lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi isma kanu yasna'una ko ya'maluna labi isma kanu ya'maluna cewa lo'ina allazina kafaru min bani isra'ila an tsine ma wasu da suka yi kafirci cikin banu isra'ila ala lisani dawuda wannan zance ya zo kan harshen annabi dawuda da cikin littafinsa me zabura zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan saboda saban Allah da suka yi sun kasance masu wuce gona da iri kanu la na an munkarin fa'alu sun kasance yin aka yi mummuna ba sa hanawa kawai sai dai kawai abu ya rima duka a shami a sha kiɗa yadda yauya yadda baki ya mi ya karkata nan miyau ke mi ke zuba Allah ce labi isa ma kanu ya amalun tirar da abin da suka kasance suna aikatawa ahalu suna suna umarni da kyakkyawa kuma suna ganin wannan mafificin aiki suna ganin shi a matsayin mafi kyawun aiki fayamuruna bi kulli ma'rufin wa yanhauna an kulli munkarin suna hana duk wani abin da yake suna yin umarni duk wani abin da yake kyakkyawa suna hana duk wani abin da yake mummuna wa hum fi dhalika kullihi ala siratil mustaqim wannan din ma fa suna kan hanya ne madaidaiciya wa huwa aqrabu turuqi ila husulil maqsud wanda kuma hanya madaidaiciya ita ce hanyar da za ta fi kai ka zuwa ga samun abin da ake nema wa qiwamu hadha sirat thalathatu umur shi kuma duk mutumin da yake so ya dace da kyakkyawar hanya madaidaiciya to dole gabanin ya aikata wani abu sai ya sami abubuwan nan guda uku al'ilmu dole sai an ilimi dole sai an ilimi sharaɗi ne gabanin a yi umarni da kyakkyawa sai da ilimi Allah ce wal asri innal insana lafi khusrin illa na amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr domin malam muhammad bin abdullahab a cikin usulul salasa ya ce ilam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i masaila al'ula al'ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنا أقول لهم كونغا سيتي إلا الذين آمنوا سيكب دليل لشيء مطيمي إلمي وعملوا الصالحات أيكي وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر bisabri haƙuwa haƙuri أبو النذي يسامنك دولي كمان samunka dole kamar da malam abdurrahman al-akhdar yake faɗa cewa wala yahilu hatta ya alama hukum Allah fi bai halatta musulmi ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki war dole kuma ya zamto mutum akwai me akwai taushi da sauki da kuma me wato sanin ya kamata a wajen umarninsa da kyakkyawa da kuma wajen haninsa ga mummuna domin duk nagartarka da imaninka ba za ka kai annabi Allah annabin Musa ba kuma da wahala dai a samu wani kafiri da ya wuce fir'auna wanda kun san fir'auna da ya ci ya koshi fa hashara fanada wa qala ana rabbukumul a'la ya tara mutane gaba da ce jama'a kowa ya saurara ni ne ubangiji ba wai irin ubangijin da kuka sani ba duk wani ubangiji ne ke saman sa shine da ya ci koshi sake cewa ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablugha al-asbab asbab as-samawati wal ardi fa attali ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba cewa hamana gina mun wani katafaren bene in hau in leko in gano wanda musan nan ya dame mu da shi ubangijinsu da ke sama ina ganin fakar yaki to amma da haka yan uwana da Allah ya aiki annabi Musa zuwa gurin Fir'auna sai yake ce masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku faɗa masa magana mai taushi ku gaya masa magana mai daɗi ku gaya masa magana wacce ke babu kaushi a cikinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taushin hali ya mallaki zuciyar mutane ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalid alqalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin cewa ma rahmatin min Allah da rahmat da Allah ya maka ne da baiwar rahama da Allah ya maka sai ka zamto mai sauki walau kunta fazzan ghalid alqalbi da ka kasance mutum mai dacin rai mai kakkausar zuciya lamfar domin haulika da kowa ya watsi ya rabu da kai da mutane sun rabu da kai fa'afu anhum wastaghfir lahum ka zanto mai kyakkyawan hali ka yi nema musu gafara ka yi musu afuwa wa shawirhum fil amri ka dauke su a matsayin mutane wa shawirhum fil amri ka ringa shawara da su kan lamura fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin dole sai an samu ilimi an samu arifku cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa inna muyassarina la mu'assirina cewa inna ma bu'istu bil hanafiyyati samha an turo ne da irin addinin annabi ibrahim addini mai sauki a wani guri manzo Allah ke cewa yassiru wala tu'assiru ku zamto masu sauki kada ku zamto masu tsanani wa bashiru wala tunadhiru ku zamto masu bishara ba masu gargadi kadai ba ya zo a cikin hadisi manzon Allah ba a taba ba shi zabi tsakanin abubuwa guda biyu ba illa ikhtara aisarahuma sai manzon Allah ya zabi abin da yafi sauki a cikin su ya zo cikin hadisi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa halaka lil mutanatti'una masu tsanani sun halaka ya zo cikin hadisi dai manzon Allah yana cewa wala yushadda hadha dina ahadun illa ghalabahu ba mutumin da zai tsananta a cikin wannan addini ya wuce gona da iri karshe sai kaga ya dawo ya kasa kasau karshe za ga ya ɗebo abin da ba zai iya ba sai ma ka ga maimakon a ce ya rage sai ya watsi da abin gaba ɗaya ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ya yi waladina amina latar lofi a hawa a ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ya kuwa sun kai imani kada ku ringa wuce gona da iri a cikin a cikin addininku wannan shine tsarin manzon Allah tsarin musulunci tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin karshe manzon Allah yake cewa sauƙi bai taba shiga cikin wani abu ba sai ya kawata shi tsanani bai taba shiga cikin wani abu sai ya mozanta shi ya munna shi saboda haka bayan ilimi kuma dole mutum ya zamto mai sauƙin lamari banda wannan kuma wasabr dole sai an yi haƙuri wata waso bil haƙi wata waso bil sabr dole sai an yi haƙuri wala kad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu an ƙaryata wasu manzanni gabaninka kuma suka yi haƙuri mai a kan abin da aka ƙaryata su dole inda za ka yi da'awa za ka riƙi addinin musulunci dole kuma mai ka gamuwa da mai jarrabawa nan da can akwai bambanci tsakanin jarrabawa da ukuba kasan wani mummunan halinsa da mummunan ɗabi'arsa ta sanya Allah yake ta jarrabarsa a rayuwa baya cikin sakat gaba ɗaya eh, daga wannan rigima sai ya fita wannan rigima wani lokaci ganshi da ke gaskiya wani lokaci ba kyauta masa ba wani lokaci rigima da haka to wannan ba za a kira jarrabawa ba wannan ba sunansa jarrabawa ba wannan sunansa ukuba in dai a jarrabawa ne to wani lokaci yakan ta kan ɗage wani lokaci kuma ta mai ta dawo amma zan to continuously wannan ukuba ce mai yiwa saboda wani mummunan aikinsa ko mummunan halinsa Allah maɗaukakin sarki ya hana shi jin daɗi a nan duniya sai aka saka masa saboda mummunan manufansa ko saboda mummunan tsarinsa wallahu ta'ala wallahu ta'ala wallahu ta'ala alam saboda haka yan uwana tsarin da kenan wallahu ta'ala alam saboda haka dole mu zamto masu sauki dole mu zamto masu haƙuri ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin cewa ahasiban nasu mutane sun dauka cewa abin da sauki ne sun yi imani kuma ba za a jarrabe su ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim mun jarrabi waɗanda sun ka zo su Allah yana haka ne li ya'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa ya'lama akhbarakum ko Allah yana haka ne saboda ya ringa tantancewa ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib sai Allah ya tace tsakanin mai zare da abawa tsakanin kwaya da tsakuwa al-ilmu qabla al-amri wan nahyi dole a samu da a samu ilimi gabanin ayi umarni da kyakkyawa ko ayi hani da mummuna warif ma'ahu dole kuma in za a yi umarnin a hada da mai da sauki wasabar ba'dahu kuma bayan an yi kwensa kwensa abin da ya biyo baya dole a yi haƙuri wa in kana kullun min hadhihi thalatha la budda an yakuna mustashib mustashiban fi hadhihi al-ahwal duk da yake cewa waɗannan abubuwa gaba ɗaya dole mutum ya ringa jin su tare gaba ɗaya za su iya samun sa ba wai sai ya ce to yanzu kawai bari tun ne ilimi ba maganar na zamto mai haƙuri ana neman ilimin ma dole a yi mai dole a ringa zamto mai haƙuri wa laqad na min safari na hada. nasaba annabi Musa ya ce me ara'aita idh ra'ayna idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa shaytan fattakhadha sabilahu fil bahri ah, na'am me wa ma ansanihu illa shaytan an لقد لقينا من سفر من سفرنا مي وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا دول مي من شاء هلا وانا تفيها تو إلمي دول سي شيما أن شاء هلا أتكنسا وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف wannan kamar yadda ya zo a cikin zantukan wasu magabata ne wa rawahu marfu'an zakarahu alqabi abu ya'la fil mu'tamad kuma an shi a cewa wannan abu ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne qabi abu ya ala ya rawace cikin littafin sa al mu'tamad la ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkari illa man kana faqihan bi fi ma ya'muru bihi faqihan fi ma yanha anhu rafiqan fi ma ya'muru bihi rafiqan fi ma yanha anhu haliman fi ma ya'muru bihi haliman fi ma yanha anhu cewa mutum ba zai zamto zai yi umarni da kyakkyawa ya yi hani da mummuna ba sai ya zamto ya san kan me yake umarni da shi ya san kan me yake hanawa ya san ya zamto mai sauƙi cikin umarninsa ya zamto mai sauƙi cikin hanawarsa mai haƙuri cikin abin da yake umarni mai haƙuri cikin abin da yake hanawa wal maqsudu abin da dai ake nufi an ahlus sunna lalle ahlus sunna wal jama'a qa'imuna bi hadhihi sha'ira sun tsaya da wannan tsari mai girma wanda yake wannan umarni da kyakkyawa da hani kan mummuna wa rauna ikamatul hajji wal jihadi amma sai dai su kuma suna ganin cewa za a tsayar da aikin hajji a je aikin hajji karkashin jagora ko a jihadi karkashin jagora wal juma'i wal za a ringa sallar juma'a karkashin jagora a ringa yin idi karkashin jagora da umarnin jagora ma al'umara'i aburaran kanu am fujjara ƙarƙashin salakuna waɗannan salakuna sun zama tome nagartattu ne ko mutanen min ko mutanen banza ne kasan da yawa daga cimu muna cewa mu ba ma khawarijanci amma da mun ƙi da mun so akwai wani nau'i na khawarijanci tare da me tare da jama'a don wani lokaci za ga mutum sai ka ji yana bambame ci don me za mu karɓi umarnin na sarki ko jagoran mu bayan mun san ba mutumin kirki bane ba bayan mun san da shi ake hada baki ake mana kaza ake mana kaza kaga wannan naz'a ne khawarijiya karantarwar ahlus sunna shine shugabanni shugabanni ne su mutanen kirki ne ko mutanen banza ne za a yi musu biyayya gwargwadon iko fa ahlus sunnati wal jama'ati yarawna iqamata hadhihi al a'mal as-salihah ma'a kulli amirin barran kana aw fajira ahlus sunna suna ganin Lallai waɗannan ayyuka na addini ana tsayar da su a bayan shugaba tare da shugaba wanda yake shugaba ne mai biyayya wa Allah ko kuma fajiri ne wanda baya yi wa Allah biyayya wa zalika annahu idza kana lirrajuli dhunubun wa qad fa'ala birran fa hadha idza u'ina 'ala albirri lam yakun hadha muharraman wannan kuma zai kai mu zuwa ga wani zance cewa idan mutum yana da zunubi sai kuma ya aikata abin da yake kyakkyawa wannan baya hana a taimake shi kan abin da yake kyakkyawa a yi tarayya da shi kan abin da yake kyakkyawa wannan ba haramun bane ba kama lau da mudhnibun an zaka zakatahu kamar da za a ce ga wani mutumin banza ne yana zunubi amma kuma musulmi ne zai ba da zakka ba za a karɓi zakkansa ba ba za a karɓa ba hakan nan kuma shugaba in ya zama mutum banza wannan ba zai hana a masa me ba a masa biyayya ba aw ya hujja ko ya aikin hajji aw yaqdi dai duwinahu ko a ce ga wani mutumin banza amma zai biya bashin sa yanzu aw ya rudda ba'da ma indahu min al-madalimi ko kuma ya ce bari ya mai da wani abin da da ya ya same shi ne ta hanyar zalunta zalunci aw yusi ala banatihi ko ya wasiya cewa a aurar da yansa yasa fa hadha idza u'ina alaihi fa huwa i'anatun al-birri wat taqwa idan an taimake shi akan wannan an yi masa taimako ne akan abin da yake yi wa Allah biyayya kuma taqwa ne laysa i'anatan ala ismin wa udwan ba taimako ne kan abin da ke sabo da wuce gona da iri ba duk da yake cewa shi din ba mutumin kirki ba kirki bane ba fa kaifa bil umur al amma to in dai har za iya lallaba kaman mutum a yi mu'amala da shi gwargwadon maslaha ko duk da yake cewa yana da matsala to ya kuma ga wanda yake shugaba ga wanda yake shugaba shi ya fi cancanta a bashi me a bashi irin wannan uzuri malam ga jiniya ga masu zuga. ga kuɗi ga kowa san sa yake kowa na san ganin sa ai ka san sai Allah ya taimaki mutum ya zanto mai mai biyayya wa Allah ko ba haka ba kai talaka fita kuma matsiyaci amma aka ce amin a lallaba ka to ina ga shugaba fa inna hadhihi al-umur min min al-hajj wal jum'i wal ayat domin waɗannan abubuwa daga zance akan aikin haji da da juma'a da bukukuwan musulmi ya zamto muna ɗauka ne daga me daga gurin shugabanninmu ko da ko ba na gari ba ne ba wal jihadu la yaqumu biha illa wulatul umuri ko waɗannan ba masu jagorantar mutane akai in ba shugabanni ba falau shtata al-qiyam biha birrahum wa salahahum la ta'atalat hadhihi ash-sha'air malam yace da za a ce yanzu mu ce mun ji mun gani muna so shugaban mu dole ya zamto nagari ba za mu dauki azumi ba sai in mun samu shugaba wanda yake nagari ne ya bada umarni yaya ai sai dai wani lokaci a bar me a bar ganin watan ko a bar sallar ko a bar me aikin haji ko ba haka ba wa abinan wa bi hamadat sunna wannan shine tsarin ah, magabata fa inna sahabata kanu yusalluna al-jum'ata wal jama'ata khalfa al al-fujjar domin su sahabban manzon Allah ba su ne aka ce wa mayu shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira dole mutun yana sun zaman lafiya ya bi tsarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko to su sahabban manzon Allah sun kasance suna yin sallah bayan shugaban da suke nagare da ma shugaban da suke babar wasu fajirai domin cikin sahabbai Abdullahi dan Umar yayi yi sallah bayan wani sarki yana ya sha giya da ya musu sallar asbahi sai ya raka a hudu da ya bayan gabanin ya sallama sai ya ce musu yaya in kara muku sai ya ce ai yanzu ma muna cikin me kari ne to yanzu ya mu aida yanzu an yi rigima ko ba ga liman dan wani laifin sa kawai aka samu shi kenan sai a masa tawaye ko a kwashe masa albarka a labu da shi a watse masa wai saboda ana so dole sai liman ya zama mai sai ya zamto mu asumi ko ba haka ba kage na muke bin kwakwafi yan uwana na waɗanda suke jagororin mu na addini ne ko na shugabanci dole mu ringa samun mai damuwa a ciki ka dinga dauka malamin ka mai malamin ka mutum ne shugaban ka mutum ne zai iya yin fushi wata rana zai iya yin kuskure zai iya mai zai iya yin dai amma yanzu duk wanda yake jagora kana aikata abin da yake makaruhi ma sai mutane sun mai da shi mai haramun ko ba ka bane in yi malami ya aure labari in yi saki labari in ya samu ya sai mota labari in ya gama da talauci labari in ya samu arziki labari komai nasa mai labari ne to dole ka ba mu dole kuma ai hakuri wannan ma nau'i ne na me na na jarraba bai wa kuma mutane suna yi ne saboda kaunar su game gashi ya zamto musu abin koyi duk yan wana inda ba za ka wuce gona da iri ba wannan ba laifi ne ba wallahu ta'ala a'lam malam ce fa inna sahabata kanu yusalluna al-jum'ata wal jama'ata khalfa al fujjar wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati al-ghazw ma'a kulli birrin wa fajirin yana daga cikin abubuwa waɗanda suke tiraka da suka rike da'awa da karantarwar sunna dole mutumin da yake so ya zamto ahlus suna sai ya yi wa waɗannan abubuwa riƙon kankamo mutum ya yadda cewa zai yaƙi a bayan kowane shugaba wannan shugaban nagartacce ne ko shugaban banza ne fa inna allaha yu'ayyidu hadha ad-din rajul fajir domin Allah madaukakin sarki in ya ga dama yakan in ya taimakon wannan addinin da mutumin banza wa bi aqwamin la khalaqa lahum da wasu ma waɗanda ba su da hali ba su da mutunci amma sai ga Allah ya turo su rana guda sun me sun taimaki addinin Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa illa huwa ba wanda ya sai san adadin rundunar ubangiji me sai shi kadai in ya ga dama ya amfani da mala'iku in ya ga dama ya amfani da mutanen banza in ya ga dama ya amfani da mutanen kirki tunda dai innal quluba bi usbi'ir rahman yuqallibuha haythu yasha zuciya da ganta tana kan dan yatsar ubangiji ne yana juya ta yanda ya ga dama mutum da ubangiji ne ke juya zukatan mutane in ya ga dama sai ya sa ka kai daidai in ya ga dama sai ya sa ka ba za ka yi daidai ba wa hadhihi tariqatu khiyar al ummati qadiman wa haditha wannan ita ce hanyar mafifitan al'umma zaɓaɓɓen al'umma a da da yanzu wahiye wajibatun ala kulli mukallafin wannan tilaste kowane mutum wanda yake baligi ya bi fa inna shari'ata mabnaha ala tahsil masalihi wa takmiliha wa ta'til al mafasidi wa ha bi hasabil al imkan fa inna shari'ata domin manufar shari'ar musulunci an gina ta ne a kokarin nemo abin da yake maslaha da kuma ganin ta karu ta ciku an cika ta wata tsilin mafasid da kokarin mai kawar da wani abin da ke mafsada wata kalilu in ba zai yi ka iya kawar da ita gaba ɗaya ba sai ka karanta ta bi imkal imkan wa ma'rifatu khairil ne wa sharri ne kuma mutum dole ya san wane abu ne cikin abubuwa biyu ko sama da biyu wanda ya fi alheri sai ya zaɓe shi kuma ya san cewa cikin abubuwa guda biyu wanne ne fi sharri sai ya guji me mafi me mafi mafi kaddima inda hatta yuqaddima inda tazahumi khayl ne har in zamto cewa aka samu abubuwa sun ci karo sai zaba abin da yake na ƙololuwa ko ya kawar da abin da ya hume ya humuni ya humuni faddinu mabniyun ala al masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi فإن تزاحم عدد المفاسد يقدم الأعلى من المفا يقدم وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضدها تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير كما الإمام السعدي يكفر cikin littafinsa da ya wake ka'idoji da manufofin musulunci ce addinu na alal masalihi addinin musulunci an gina shi ne a wajen neman maslaha ko fi jalbiha wa dar'i lil qabahi a da kuma kokarin ganin ame an kawar da duk wani abin da ke mafsada ne mummunan abu ne fa in tazahama adadul masasidi masalihi idan an samu maslahohi da yawa ko wani tazo ga liman wanda yake iya karatu kuma faƙihi kuma masanin sunna galiman wanda yake makarantun Alƙur'ani mai rangadadiyan kira'a ko ba haka ba a nan gudun sai ya kaddamar da masanin Alƙur'ani da sunna kan masanin Alƙur'ani kaɗai. fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu ƙaddamul min al masalihi wa bidduhu tazahumul mafasidi mu nan najeriya dokar mu ba ta musulunci bane ba Gwamnati mu ba ta musulunci bane ba to yaya musulmi za mu iya dan fakewa da wannan tsarin a haka dan mu ribaci zamantakewar mu wanda in mai ba abun kuma zai gudana kuma za mu zamto kame kurar baya za mu cutu sama da me sama da wato abunan shigar mu rashin shigar mu ciki ko sai mu yi mai sai mu zaba abin da yake sai mu irtikabu khay sharri sharaini ko ko abin akhafu dararain in kisan ce akhafu madha akhafu dararain wallahu ta'ala a'lam wa hadha yakunu fil jihad wa ghayrihi min al umur al amma su ahli sunna wanda kuka ji aka ta koda muku labarin sunna cewa ga tsarin su ga tafarkin su ولهذا وصفهم النبي sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su bi annahum at-ta'ifatun najiya domin a matsayin su ne at-ta'ifa kungiya ko jama'a da za su me za su tsira ko da kuwa guri yayi guri zamani ya me yarin caɓe alkiyama ta me ta karato abubuwa sun me sai rikici insha Allahu wanda suke kan turban ahal suna duk yadda guri yi guri ba za su me ba ba za su taɓe ba lamma zakara ikhtilafa ummatihi wa iftiraqahum su ne wanda manzon Allah ce za su tsira yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci labarin cewa al'ummarsa za su rabu wana zance ke nufi yana nufin abin da abu dawuda da tirmidhi da ibnu maja da ibnu hibbana da ahmad da abu ya'la da hakim suka rawaita ta hanyar muhammad ibnu amr an abi salamata an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iftaraqat al yahudu ala ihda aw 72 firqa cewa yahudu sun kasu kashi daya dabunan kashi 71 ko kashi 72 وتفرقت النصارى على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة سوكما نصارى سنك سوما كشي سبعين دقيقة سبعين دبيو وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة نما الأمة تازاسو كسوزوا كشي تلاتين دا سبعين دنوا da uku. wannan ba ana nufin dukan kungiyoyi mai ba musulmai ba ana nufin manya-manyan mai kungiyoyin musulmai wanda daga gare su ƙananan kungiyoyi suka mai suka fita waɗanda gare su da ƙananan ƙungiyoyi suka fita irin waɗannan ƙungiyoyi su ne ƙungiyoyin da suke da wasu aƙidu wanda ya sa a makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na nufin cewa ƙungiya da za ta shiga cikin tawagar musulmi don ta mata aiki ba ko wannan bai shafa wannan bai ƙungiyar me agaji ba domin su dama aiki na suke da jiki don taimakawa me musulmi ko bai shafi misali ƙungiyar da za su zamce cikin da'irar musulmi amma su ringa yin wani aiki na musamman ko ƙungiyar MSS suna aiki tukuru a a makarantu suna kokarin tsara imanin mai yara suna shigar da mutane zuwa ga mai harkan addini wannan bai shafe su ba ana magana cewa waɗanda suke da aƙida ta musamman akan Allah aƙida ta musamman akan manzon Allah aƙida ta musamman akan wasu abubuwan da manzon Allah ya zo da su suna da nasu irin tsarin daban kamar da muke jin yanzu khawarij suna da irin nasu mu'tazila suna da nasu asha'ira suna da nasu maturidiyya suna da nasu sufaye suna da me suna da irin nasu tsarin wannan hadisi akwai ta baba da aka yi ta yi tsakanin malamai akan nagartarsa da ingancinsa wanda malam a cikin karatu a cikin hashiya ya tattauna a mahanga irin ta a ilimin hadisi wannan hadisi ya inganta hadisi ne wanda yake ingantacce malam albani ya inganta shi wallahu ta'ala alam a cikin cikamakon cikin hadisin manzo Allah sallallahu ya ce a kulluha finna dukan suna suna wuta illa wahida sai dai me sai dai guda daya sai ne aka tambaye manzon Allah wacce ce guda daya sai manzon Allah ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda nake kai yau ni da sahabbaina wallahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam na'am na'am ko za mu karanta darasin hadisin a ah? mu karanta darasa ka zallan ilimin hadisi ne ba okay wa qala al-hakim imam hakim ce sahihu na shart muslim imam hakim abu abdullahi na saburi ko yana da littafin sa al ko ala sahihaini wannan littafi manufar rubuta shi ne ya kalli littafin bukhari da muslim ya fahimci sharuɗan da suka ɗura ma kansu cewa hadisi ba zai zamto nagartacce ko karɓaɓɓe ba sai me sai ya cika waɗannan sharuɗa to shine imam hakim sai ce ai akwai wasu hadisai waɗanda buhari da muslim ba su ba su kawo su a cikin littafansu ba amma kuma su ma waɗannan hadisan sun cika sharɗa irin na buhari da me da muslim shi ma sai tara su sai ce musu al-mustadrak al sahihaini wasu hadisai da na riskar da su da hadisan me da hadisan sahihaini wasu ala sahihi ka abi ko wasu da ko alas sahihaini ko ne an yi istidraki akan me akan sahihaini ne imam abu amma sai dai istidrakin sa akwai wasu abubuwan da suke me kure ne wanda malamai suka ambata wa qala hakim sahihun ala shart muslim sai imam hakim ce wannan hadisin fa ingantacce ne na kan sharadin imam muslim wa hudu dhahabi to saboda na ce muku an dan samu kurakurai a cikin abin da imam hakim ya yi sai imam zahabi ya ɗauki littafin gurin da ya kuskure sai ya ce me ya yi kuskure gurin da damu ya kawo hadisin kuma daidai ne sai ce hadisin me daidai ne to imamu zahabi wani lokaci in aka kawo hadisin da hakim ya ambata cikin al-mustadrak ana so a ji maganar imamu zahabi saboda shi ne ya bi littafin ya masa abin da kiransa ta'aqqubat wa fihi nazar malan yace a cewa da yayi kuma wannan hadisin yana kai sharɗin muslim kuma imam zahabi ya ce daidai ne ya ce har yanzu akwai gyara fa inna muhammad bin amr fihi kalam wannan ana yawan samu sai ga ya ce abin sai abin kan sharadin bukhari da muslim imam zahabi kuma ya yayi masa muwafaka ko har malamai suke mamaki suka ce wato muwafakar da zahabi ke masa sau da yawa wasu lokaci ba mai ba ita ma ba ta kan me ba ta kan turbar daidai sai ka ce to ya za a ce imam zahabi irinsa wanda ke. ba ji mun malami a harkan hadisi a same shi da irin waɗannan kurakuran sai malamai suka ce a'a imam zahabi tun yana matashi yana farkon neman karatu eh, ya fa yayi wannan aiki lokacin bai wuce dan shekara ashirin ba to shi kuma ba ya yi wannan aiki ne dan wayya fitar da shi a matsayin littafi ba yayi ne for his personal me youth ya karance littafin baki ɗaya sai gurin da yake ganin imam hakim ya daidai sai ce daidai ne gurin da bai yi daidai ba sai ce a'a abu kaza ba daidai ba ne ba ko sau da sai ya ajiye shi gabanin ya koma kan littafin domin kusa littafi ba wai daga zaran an wallafa shi kuma ake fitar da shi zuwa duniya ba dole sai ka sake sa ka sake bitarsa to gabanin ya koma kan littafin ya sake bitarsa sai Allah madaukakin sarki ya karɓi rayinsa sai zanto cewa littafin shi karan kansa imamu zahabi din bai gama tankihinsa ba bai gama tantance shi ba shi yasa nasa kokarin da ya yi na gyara wa imamu hakim din ma akwai gyare-gyare a ciki shi yasa cewa wafaqahu zahabi sai wa fi nazar akwai me akwai abun dubawa fa inna muhammad bin amr fihi kalam aya cikin isnad akwai muhammad bin amr fihi kalam walidhalika lam yahtajja bihi muslim shi ya sama imam muslim bai kafa dalili da shi ba bai kafa hujja da shi ba wa in ma na inna ma rawa lahu fi mutaba'at ai ya rawaice shi ne a cikin me mutaba'at inda muna karanta sai littafin sai muslim a yanzu a gaban mu za ga lokacin imam muslim idan ya rawaito hadisi sai kuma a ce wa wa hakan nan kuma wannan isna hadisin akwai shi daga wani daga wani daga wani nahwahu ko ko mislahu sai ce kuma irin wannan hadisin dai alawaita daga wani daga wani da wani isimi ko kuma ce najuwa ne ya najuwa ne najuwa ne ya ce irin wannan hadisin da na ambata to mazajen da ya ambace su a ƙasa wanda su hadisin ya ce kawai da irin wannan ne ko ba bai faɗi hadisin bayan ya me ba bayan ya ambato isnadinsa ba to waɗannan mazajen ba za a ce suna cikin mazajen da imam muslim ya cire a cikin mai littafinsa ba sai da ce rawa lahu muslimun fil mutaba'at rawa lahu muslimun fi maza fi mutaba'atin wa inna ma rawa lahu mutaba'atan wa huwa hasanul hadis amma dai shi hadisin sa mai kyau ne wa ja'a min hadisi muawiya ibn abi sufyan wannan dai hadisin ya zo ta hanyar muawiya ibn abi sufyan hadisin baya mun ji yazo daga abu huraira ne radiyallahu ta'ala anhu Allah shi kara masa yadda shi da mahaifinsa abu sufyan marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lafazin ala inna min inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ala 72 milla وإن هذه الملة ستفترق على 73 ملة سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda su zo gabanin sun rabu har zuwa kashe 72 wannan al'umma ma za ta kasu zuwa kashe 73 72 duka suna wuta sai dai daya wahiyal jama'a sune wanda suke kame doran abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka me <coughs> suka rasu suna kai sai malam ya ce haka nan wani hadisi abu dawud ya rawace shi da darimi da ahmad da hakim da ajuri a cikin eh, shari'a wa ibn batta da ibn batta min tariqi safwan ta hanyar mai safwan qala haddathani azhar ibn Abdullahi al-hawazi daga azhar ibn abdullahi al-hawzani daga abi amir abdullahi ibn luhai daga muawiya ibn abi sufyan annahu qama fina fa ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama fina fa dhakarahu yace ku saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ma ya tashi a tsakanin mu sai ya ambaci wannan hadisin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata musu وقال الحاكم وقد ساقه عقب حديث huraira هريره المتقدم imam hakim ya ce bayan ya ambaci wannan hadisin a bayan mai hadisin abu hurairu da ya gabata hadhihi asanidun tuqamu biha alhujja fi tasih hadha hadis wannan isnadai ne waɗanda za a iya kafa dalili da su akan inganta wannan hadisi وافقه الذهبي ذهبي هكذا غسكياني وقال الحافظ في hafiz الكشاف حافظ cikin حجر da تفنسا لتخريج الكشاف wa isnadu hasan yace isnadin sa na da kyau wa huwa sawabu wannan kuma shine abin da yake daidai li anna fihi azhar ibn abdullah al-hawzani kenan akwai azhar ibn abdullah al-hawzani wa ghayatu ma yuqalu fihi saduq hadis hadith abin da za a ce dai akan wannan mutumin shine a ce masa hadisin sa <clears throat> yana da kyau وقد صح هذا الحديث بمجموع طرقه جمع من الأئمة غير من, من تقدم wannan hadisi bayan waɗanda malaman da suka ambace shi muka ambata baya akwai ma malamai da yawa da suka inganta wannan hadisi cikin su akwai Abu Isaq Shatibi akwai Abu Abbas Ibn Taymiya akwai Hafiz Ibn Kathir akwai Sheikh Nasiruddin Albani fi akhirin da kuma mai wasu وقد تكلم جماعة من أهل العلم على زيارة كلها في النار wasu daga cikin malamai sun tattauna akan cewa za mu karɓi hadisin amma ƙarin cewa kullu hafin nar bai inganta ba wa qalu bi adami thubutiha suka ce bata inganta ba cikin su akwai ibnu hazm da shaukani da ibnu wazir a cikin marubucin littafin ar-rawd al-basim kenan wa ghayruhum min ba'd al-kuttab al-mu'asirin da ma wasu marubuta na zamani wa qad radda alaihim al-allamah al-albani fi kull dhalika fi kitabihi albani ya maida musu martani kan gaba daya waɗannan zantuka ko a cikin littafinsa a silsilatu sahiha rakamin hadisi na 204 wa aurada tarafa min turqihi a can ya ambata wasu bangarori na min na hanyar wannan hadisi sun makala karshe dai sai ce ta bayyana abu ne wanda ya fito baka fili bi wuduhin abu ne kar abu ne karara annal hadisa wannan hadisin sabitun la shakka fihi ingantacce ne tabbatacce ne babu shakka a kansa wani zalika ta taba al'ulama a khalafan an salafin shi ya sa ma malamai waɗanda na da da na yanzu duka suka suka bibiyo suka bibi suka ci gaba da ambato akan suka ci gaba da kafa dalili da shi hatta qala hakim fi awwal kitabihi har hakim yace a farkon littafin sa al-mustadrak innahu hadithun kabirun fil usul wannan hadisi ne mai girma wajen magana akan usul islam wala a'lamu ahadan qatta'ana fihi yace ne ban san ma wani mutumi wanda ya soki wannan hadisi ba illa ba'da man la yu'taddu bi tafarrudihi wa shuzuzihi in ne ba irin wasu wanda su in sun bauɗe ko kula su ma ba a yi ba ko ta kansu ba a yi a amsal alkausari in ba irin su me ba alkausari ba alladhi sabaqa an asharna ila shay'in min tatanatuhi wa tahamulihi ala tariq al-awwal al-awla li hadha al-hadith kamar da muka san lamarin sa alkausari wani wani ne wani fitinan na mutum aka yi a kasar turkiya wanda malam albani ya sha wahala da shi ya sha wahala da kokarin mai da masa martani amma ba wai sun yi zamanin da malam albani bane ba shine mufti na kasar na daula usmaniya ta karshe masanin hadisi ne malami ne mai kwakwalwa masanin hadisi ne amma kuma dan bidiya ne dan bidiya ne katafare wato da zallan ilimin hadisi sai ya dauko ruba hadisi ma gaba ɗaya mai ya rikita mutane dole sai dai azaba masa idanu saboda a zamanin sa ba wani ka masa ba a samu wani malamin da ya fito ya masa wato abunan bai ɗiban karamar haukaciya ya kada wannan babban gunki da ya fitin mutane ba kamar wani malami da aka yi kasar yaman abdurrahman ibn yahya al-muallimi yahya ibn abdurrahman al-muallimi wani babban malami da aka yi cikin littafinsa da ya yi mujalladi guda biyu at tankil at-tankil lima fi abatin al-kawthari min lima fi lima al-kawthari min al-abatin ko at-tankil wato kamar kokarin mai da martani azaba bone don kwayewa wato kare don kwaye kare rai mai kausari a lokacin ne domin na rasa ya zan faɗa muku wani abu ne na ilimin hadisi da yake da shi wanda yake yin amfani da shi wanda sai wato mutumin da yake tsaka guri gabanin iya ganowa abinda yake yanzu misali ba in yana so ya ɓata hadisin da na rawaito a ce ni sika ne ko malam ibrahim shekarau ko a ce da ifi ne misali gwamnan kano na da ko sunana ibrahim adam umar sunan babana da ake kiransa adisina shekarau sunana ibrahim sadaka in ya tashi yana so ya launa haka ne haka ne sai ya yi wasa wa mutane ya kawo su zantuka ya rikitar da mutane ya gwada cewa aini ne ibrahim shekarar gwamnan nan haka ne ya kawo dalili in kuma yana so ya inganta hadisinsa sai ya amfani da ni kaga wannan sai zakakulancin mutum ya kai da kuma karatunsa ya kai a buɗe ko gabanin iya shiga wannan abu haka kausari ya yi kuma kausari ya ce dan hanafiya ne dan ta mutum hanafiya komai girman malami idan dai ya yi fito na fito da mazhabar hanafiya ko ya sa a mazhabar hanafiya zai iya tsine masa shi yasa irin su kadibul bagdadi zagin sa yake har ma ya kira shi dan zina irin su ibn hajjara zagin sa yake da kushe shi da aibata shi da cewa wai na bin matan mutane sai ya nemo wata magana ta banza a cikin karatu wanda wani irin magabci ya ya faɗa yanzu misali in kana so ka samu wanda yake so yanda bari kowane malami in kana so ka sami in ka je gurin wanda ya sa masa aqida ko ya sa masa amanufa ko ya sa masa da'awa ko a zai iya faɗa mummunar magana ame a kansa amma za ka ɗauki maganar wanda yake makiyin ko abokin gaban ka ne a ce da ita za a aiki a kanka ai ba za yi ba to haka yake ta wasa da kwalan mutane ya ta wasa ya ta dibi-dibi wa mai kwalan mutane karshe dai dole allah maɗaukin sarki ya kawo waɗanda suka fara mai kwaye masa gindi suka fara tona masa asiri wanda su ya hayar ma'allami da kuma su albani suka zo tun da kusan gabanin amalan albani kusan harkan ilimin hadisi wato ya dan fara mai ya dan fara ya yi sanyi duk da ke cewa akwai madrasan hadisiya a kasan a india tana ci a kasar pakistan tana me tana ci a wasu gurare tana dan me tana dan ci amma da ka iya cewa malam albani shine mujaddadin asari na me na rayar da harkar me harkar hadisi dan uwana bari mu dakata anan gudun sai Allah mu dauke sarki ya kai mu eh, wani sati mai zuwa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu me ladansa abin da muka faɗa na kuskure Allah shi mai gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah